بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna magana akan abin da ya shafi shakka a cikin adadin rakawoyin sallah wanda mun yi magana akan wasu daga cikin surori a yau za mu yi magana akan idan mutum ya zama na cewa ya yi shakka akan shin a raka'a na biyu yake ko a raka'a na hudu bai sani ba raka'a na biyu yake ko a raka'a na hudu amma kuma amma kuma bayan ya kammala ya taso daga sujjada na biyu ne yake wannan shakka kowace raka'a tana da sujjada biyu to bayan ya taso daga sujjada na biyu ya kammala sujjada na biyu kenan to sai yake shakka shin a raka'a ta biyu yake ko a raka'a ta hudu to yanzu wannan mai ya hau kansa yaya zai yi abun da ya hau kan wannan bawan Allah shi ne zai gina akan cewa yana raka'a ta hudu ne tunda yana shakka biyu ne ko hudu to zai gina akan cewa raka'a ta hudu yake sannan sai kenan zai zauna a lokacin tunda raka'a ta hudu yake ai ya gama sallah sai ya yi tashahhud sannan sai ya yi sallama bayan ya yi sallama kuma aiki bai kare masa ba yanzu zai zo da wazifan da zai zama na cewa ya cike masa gurbin wannan shakka da ya samu din sai ya zama na cewa shari'a ta bashi dama ta ce yanzu ba tunda ya gina akan cewa a raka'a na hudu yake ya yi sallama to kuma ai zai iya yiwa a haƙiƙa a raka'a ta biyu yake zai kuma iya yiwa a haƙiƙa a raka'a ta hudun yake to in a raka'a ta hudu yake a haƙiƙa shikenan dama ya kammala sallarsa ba wani abun da ya rage masa a haƙiƙa kenan muke magana in kuma bisa haƙiƙa a raka'a na biyu yake to kaga yanzu a haƙiƙa sallar da ya yi raka'a biyu ne sai ya zama da cewa shari'a ta ce bayan ya yi sallama sai ya tashi ya zo da raka'o'i biyu na ihtiyatu zai zo da raka'o'i biyu na ihtiyati a wannan raka'o'i din abinda mutum zai eh, zai shine zai tashi ya a tsaye kenan bayan yayi sallama zai tashi ya zo da raka'o'i guda biyu a tsaye wannan su ake cewa raka'o'in ihtiyati waɗannan raka'o'in in ya zama na cewa a haƙiƙa raka'a biyu yayi to su za su cike gurbin biyun da bai yin ba sai ya zama sallansa ta cika raka'a hudu in kuma a haƙiƙa sallan sa raka'a biyu eh, raka'a hudu yayi to kaga dama ya riga ya yi raka'a hudunsa ya yi sallama kafin sai ya zo da raka'a biyu na ihtiyati zai zama bai shafi sallansa ba kenan to wannan shine halli ko mafita da shari'a ta bawa wanda ya zama na cewa ya shiga irin wannan hali din Allah madaukakin sarki ya datar da mu da kuma biya mana bukatunmu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh